This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin da kuma fatar an wuni lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To, 'yan majalisar Pakistan sun samar da wata doka cikin kundin tsarin mulkin kasar wadda za ta bai wa sojojin dama kafa kotun da za su iya gurfanar da duk mutumin da aka samu da aikata laifin ta'addanci wanda zai yi aiki har na tsawon shekaru biyu. wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan amurka ta yi kira ga ƙasar germany da ta matsawa firaministan ukraine ya tabbatar da sojin ƙasar sun kare duk ilahirin masu fararen hula na ƙasar sai kuma shugaban wata ma'aikatar agaji ta indonesia ya ce an faɗaɗa neman jirgin nan da ya hatsari da kuma fasinjojin da suka rasa rayukansu na jirgin air asia to kanin labaran kenan hukumomi a najeriya sun ɗauki matakan tsoke bakin aljihu sakamakon faɗuwar farashin ɗanyen mai sai dai masana tattalin arziki sun ce ba nan gizo ke sakar ba da a yi Najeriya kafin ma a yi maganan mai lokacin ma naira ta fi daraja ita auduga ita ake nomanta da gyada a arewa ana samun su koko da su ko ma'adinan ko a kudu da dai sauransu Muna kuma da rahoto kan yajin aiki da ma'aikatan shari'a suka shiga da kuma shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. 'Yan majalisar Pakistan sun samar da wata doka cikin tsarin kundin mulkin kasar wadda za ta bai wa sojoji damar kafa kotun da za su iya gurfanar da duk mutanen da aka samu da aikata laifin ta'addanci wanda zai yi aiki har na tsawon shekaru biyu. 'Yan majalisar dai sun amince da wannan sabuwar doka a yau talata. Ana kyautata tsammanin za a miƙa dokar zuwa zauren 'yan majalisar dattawa inda za ta zame cikakkiyar doka a cikin wannan satin. wannan mataki ne da gwamnatin pakistan ta ɗauka a ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci biyo bayan harin da 'yan ƙungiyar taliban suka kai kan wata makaranta a watan da ya wuce inda suka kashe harin mutane 150 wanda yawancinsu yara ne lamarin da ya sa firaminista nawaz sharif ya dawo da hukuncin kisa bayan harin hukumomin har sun fara aiwatar da hukuncin kisa ga 'yan ta'adda da dama kuma suna shirin ci gaba da za su ci gaba da shi ga ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake tsare da su. Mr. Sharif dai ya ce ƙasar Pakistan ta fuskanci mummunar barazana daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma dole su ɗauki matakan cimma wannan ƙalubale. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka ta yi kira ga ƙasar Germany da ta matsawa Firaministan Ukraine ya tabbatar da sojojin ƙasar sun kare an kare su duk ilahirinsu a fararen hula na ƙasar domin rage cutar da su da ake yi a fafatar faɗan 'yan awaren 'yan ƙasar masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine ɗin wata sanarwa da masu kula da kare haƙƙin bil'adama ta fitar yau talata na cewa tun da shugaba angelina michael ita ce mafi kusa ga ƙasar ta ukraine to ta jaddada wa firaminista arsene yatsenyuk da ya sa doka ga sojojin ukraine kada su yi amfani da miyagun makamai a guraren da masu fararen hula 'yan ƙasar suke mr michael dai shugaba yasanuk za su haɗu ranar alhamis mai zuwa a babban birnin berlin wani bayani na nunin cewa mr michael ta tilasta wa hukumomin ukraine da buɗe wani bincike akan zargin da ake musu na sojojin ƙasar ke da alhakin kai hari a gabashin ƙasar wanda ke kawo mutuwa fararen hula majalisar ɗinkin duniya dai ta yi kiyashin faɗan da ake a gabashin ukraine ya haddasa mutuwar sojoji har dubu da da uku sittin hudu. da ma 'yan farar hula na kowane bangare sama da mutane dubu goma da sittin da hudu sun sami raunuka a faɗantun talatin ga watan nuwamba wannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka To shugaban ma'aikatar agaji ya ce an faɗaɗa neman jirgin nan da ya hatsari da kuma fasinjojin da suka rasa rayukansu na jirgin Air Asia. Ana kuma ci gaba da neman bakar akwatin jirgin wadda ke kunshe da duk bayanan da ake bukata. Henry Bambak Celestio ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau talata inda ya ce jami'ai sun buɗe wani babi na nema a kogin jaba kusa da kasar Indonesia inda jirgin da ya faɗa a cikin kogin satin da ya gabata a lokacin da ake hadari da ruwan sama amma har yanzu dai babu wani bayani daga hukumomi kan sanadin wannan hatsari masu aikin neman har yanzu na ta kokarin kaiwa ga wani abu da suke tsammanin jiyalar jirgin ce a inda ake tsammanin za a sami bakar akwatin ita ma wani mai wani masani akan harkar bincike na aiki na aiki ɗan kasar indonesia na aiki da 'yan ƙasar indonesia domin taimaka musu wajen gane gawarwakin mutane jirgin da yana ɗauke da mutane 162 a lokacin da ya hatsari kuma an sami nasarar samu garawaki 37 a halin yanzu hukumar tsaro ta koriya ta kudu ta ce ta a bayyane yake koriya ta arewa ta samu nasarar haɗa makaman nukiliya da za a iya harbo shi da fasahar makamai mai linzami hukumar tsaron da ta fitar da wannan labarin a wata farar takarda a yau talata ta ce koriya ta kudin dai har yanzu ba ta gwada wannan makami ba tukunna amma dai har yanzu amma an dai yarda cewa koriya ta kudin dai ta samu damar kera wannan makamin wanda zai iya kaiwa ga kasar amurka an dai gudanar da gwajin tsawon inda makamin mai linzami zai iya kaiwa a wani gidan lantin labarai na koriya ta kudu sun ce wani ma'aikacin tsaro da ba su bayyana sunansa ba ya ce koriya ta arewa ta ƙara ƙarfin ɗaya daga cikin makamanta mai linzami daga kilomita 7,000 zuwa 10,000. Labaran duniya kenan kuka saurara. yayin da najeriya ke daukar matakan tsukan wato matakan tsuke bakin aljihu domin cike gibin da faduwar farashin man fetur suka haifar kwararru a fannin tattalin arziki na gani ana buƙatar sake nazarin wannan batu Profesa Dimi mai lafiya wani mai ilimin tsimi da tanadi na jami'ar Jos ya ce akwai matakan da za a iya ɗauka domin samun daidaito. Eh wato shi ne sun yi da tanadi economics mun sha faɗin wannan cewa ba zai mana kyau ba domin mun tsinci kanmu ne a wata take da ake kiranta da dutch disease a monocultural economy wato ƙasa wanda ta dogara da abu guda ɗaya kawai domin samun kuɗaɗen shiga wannan wannan wahalar da muka tsinci kanmu a yanzu mun hange ta tun da dadewa tun lokacin da kuka sani ne yayin da Najeriya ta gano cewa muna da arzikin mai kamar yadda sauran kafashe suke da sai ai amfani da wannan kuɗin lokacin wahalu ba su shigo ba a gyara masana'antunmu da wannan kuɗin a gyara hanyoyi a gyara wannan wuta da muke ta fama da shi da wannan kuɗin da yanzu an samu ana sarrafa abubuwan da za su jawo mana kuɗi sai kuma ana gani kamar wannan kuɗin shi ne zai mafi sauki ba a damu da sauran wuraren ba shi ne zama umar uba'isin na kawo damar da muke da ita a yanzu inda an ɗauki wannan kuɗi lokacin da aka sami arzikin mai an gina masana'antu ana sarrafa abubuwan da muma muna yawa ƙasan waje ana kuma samun ma'aikata suna samun kuɗi ana samun kuɗin shiga mun ma na cikin gida daga wajen ayyukan da ake yi a fannin ta haraji da dai sauransu yanzu ne haka ta ana maganan haraji da waɗansu sassa waɗanda ya kamata a amfani da kuɗin ba a yi ba tuntuni to kawo ko wannan wato wata wahala ce wanda aka dage ta tuntuni sai kuma yanzu ne ake farka ake ganin cewa iya mana illa shi yasa ita ministan kuɗi yanzu ta faɗi tana cewa za a yi diversification na economy ɗin wannan abu wanda da an yi ne tuntuni to amma mun goya da shi yanzu ya buɗe mana ido da sai a yi shi haka yi amfani da wannan kuɗin mai din a gyara wuta a gyara su a masana'antu a gyara su abubuwan da ake bukata ne domin a samu ci gaba ranar da koda ba mai da ya dauke ana da wasu abubuwa da ake yi kafin fara tashen man fetur dinnan da Najeriya take akwai waɗansu hanyoyin da ake samun kuɗaɗen shiga a lokutan baya kamar noman gyada da auduga da koko da kuma su kwara manja din nan menene ya faru da wannan fannin ai su din da muke magana a kansu da a yi Najeriya kafin ma a yi mai lokacin ma naira ta fi daraja ita auduga ita ake nomanta da gyada a arewa ana samun su koko da su ko dinnan ma'adinan ko a kudu da dai sauransu kai waɗansu ƙasashe ma manja mu a gurinmu suka zo suka samu irin yin manja amma yanzu wayannan ƙasashe kamar su malaysia da sauransu na ya aka suka wuce mu har ma wayansu abubuwa da aka koya a gurinmu mu yanzu har muna duba abubuwan da suke yi to takaicin da muka yi kenan ya lokacin da aka samu mai maimakon a yi iris da wayannan sassa na auduga fannin noma dai bakin ɗayanta da sai a inganta su ne a ƙarfafa su akwai waɗansu ayyuka da aka kyale su da baki ɗaya na da ake haɗa a ƙasa kamar misali kuza da dai sauransu sai aka kyale su da baki ɗaya da suke an sami mai to kyale sun da aka yi sun suka kawo mu cikin wannan wahala wahala na rashin aiki wahala na samun kuɗin shiga daga waje wahala samun kuɗin shiga ma daga cikin gida ita kanta da suke babu haraji a cikin wannan abubuwa don ba sa tafiya. A matsayinka na mai ilimin tattalin arziki kuma ɗan arewacin Najeriya a ganinka wanne ne zai fi zame ma arewacin Najeriya alheri ci gaba da neman a ba da izinin fara neman haƙo man fetur a arewacin Najeriya da ake cewa an gano cewa akwai a arewacin Najeriya ko kuma ba da ƙarfi a koma sana'ar kaka da kakanni da aka yi watsi da ita. Ba da ƙarfi ga sana'ar kakanni da aka saba da ita ni a gani na ya fi domin in muka ce za mu bada ƙarfi a kashe kuɗi kan maganan mai yanzu abin da ke faruwa da man a yanzu in ya zo ya faru kuma nan gaba fa wannan yana da kyau amma ba shi ne ya zama fifiko ba wannan sai dai ya zama abu na biyu amma abu mafi fifiko shi ne a koma ainihin abin da ake yi wanda ya ba kowa aikin yi ana kuma samu a sarrafa abubuwa daga wayannan abubuwa na kakanni da iyayenmu wanda aka yi wato shine noma da haƙan ma'adinai wayanda daman aka saba da su. Wata ƙarya da lera ake yi, ai in babu naira kashewa ko kai magana a iska kake yi malam. In babu naira kashewa. mu da malam Profeso Dimi mai lafiya kenan wani mai ilimin tsimi da tanadi na Jami'a Jos. Dangane da wannan batun Abdulkarim Hassan Macina ya rubuto cewa ina kira ga shugabannin ƙasata ta Najeriya da su wato su karkato da hankulansu wajen bunƙasa noma da kuma masana'antu in kuwa suka ƙi suka ce sai lalle sai da man fetur ƙasa za ta ci gaba to za su zauna wata rana watan wata rana biyan albashin ma'aikata ma ya gagara balle ababen more rayuwa to bari mu nufi jihar kano najeriya inda ayyukan kotuna suka durƙushe biyo bayan yajin aikin ƙungiyar ma'aikatan sashen shari'a ta najeriya bayan 'ya'yan kungiyar a Kano suka bi umarnin uwar kungiyar ta ƙasa. Daga Kano ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban rahoton. A jiya ne dai kungiyar ma'aikatan shari'a ta Najeriya ta umarci 'ya'yanta a ƙasa baki ɗaya su shiga yajin aikin biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta umarnin kotu da gwamnatin tarayya ta yi game da batun haƙoƙin 'ya'yanta. yanzu haka dai kotuna sun kasance a garkame a nan kano biyo bayan wannan umarni muktar rabi lawan shine shugaban rashin jihar kano na kungiyar ma'aikatan shari'ar mun zo ne mu domin duk wanda ya ga iganmu ya san cewar babu aiki mun tokare nan domin nan ita ce cibiyar sannan kuma na tabbatar maka duk wata karamar kotu da take a kano ba wacce take aiki in ka ga mun janye daga wannan yajin aiki tabbas ina gaya maka sai in zama aka yi a gwamnatin tarayya kamar yadda suka ɗauki alkawari aka zo rabon arzikin ƙasa aka cire wa ɓangaren shari'a nasu aka ba su suka tabbatar ya shigo hannunsu to ina tabbatar ma sannan ne ake da dama za a janye wannan yajin aiki ka duba ga akwai inda haya ma fa ake a kotuna a nan kano muna da kotun gwammaja haya ake muna da kotu a ɗorayi haya ake kuma gidaje ne na jama'a aka karba ake haya a cikinsu ya kamata a ce kotu wacce za zauna ta yi maslaha tsakanin jama'a a gidan wani take haya. sai dai rashin kungiyar lauyi na jihar ogun na ganin cewa yajin aikin ba shine ya dace da kungiyar ma'aikatan shari'ar ba maimakon haka kamata ya yi su koma kotu domin tilasta gwamnati aiwatar da wancan hukunci na kotu amma wannan ra'ayi ya saba da na rashin jihar kano na kungiyar lauyoyin dr mamman lawan yusufari shine shugabanta a nan kano abin da suka fahimta kenan eh, in ka duba al'amarin wato idan kana da haƙƙi wani lokacin zai nuna maka cewa kana da hanyoyi da ɗan dama da za ka bi domin ka samu wannan haƙƙin naka wannan hanya ce guda wanda dama an ta to kuma ba za ka iya cewa ba su da damar yajin aiki domin shi ma kansa yajin aikin wata hanya ce da mutane suke bi musamman ƙungiyoyi yi in dai aka yi hukunci aka ki aiwatar da shi to lalle an rena kotun aka koma kuma kotu za ta dau mataki amma wataƙila su kungiyar sun hango cewa wannan wataƙila ba zai magani ba ne saboda waɗanda aka yi karan nan manya-manyan mutane ne kuma ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba zai iya kasancewa wannan ba zai yi musu magani ba yasa suka koma yajin aiki ko akwai wani yunkuri da masu ruwa da tsaki a bangaren ayyukan kotuna a kano ke yi game da wannan batu ganin yadda yajin aikin ya gurgunta ayyukan kotuna a kano da ƙasa baki ɗaya malam baba jibo shine jami'in labarin sashen shari'a a nan kano dukkanin wani abu da ka sani Eh, babban jojin jihar kano da babban magatakarda na kotunan jihar kano dukkaninsu waɗannan sun yi tuntuɓa kuma duk yadda za a idan a samu maslaha a sulhunta abin nan tunda mu ma ba so muke a tafi jin aikin ba to waɗannan manya namu sun riga sun yi har abin da ya kai magariyar tikewa yadda su kansu hannunsu ya zamanto a ɗaure babu wani abin da za su iya yi akan wannan al'amari sai dai kawai mai fatan allah ubangiji ya jawo hankulansu shugabanni su ba da su bi umarnin abin da kotu ta ce domin kuma mutane su samu sawaba a janye daga wannan yajin aiki da aka shiga malam baba jiba kenan jami'in labaru na sashen shari'a a jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano najeriya da aiki yaki saiwa daga ya bane ba ma ba daga wa Allah a gada muna gada sha gusu ce muna ba To a gaida mahmud kada dai a sha'afa kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo mu a nan washington yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba yanzu kuma ga halima jimrau da shirinmu na gaba mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da watan an shiga sabuwar shekarar nasara ta 2015 cikin ƙoshin lahiya da wadata ni ce halima jimarau ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawanmu da Profesa fatima batulu muktar ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai wadda yanzu haka ita ce shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar northwest ta jihar kano a najeriya Profesa Fatima Batulu Mukhtar na ci gaba ne da ya mana bayani akan wani babban taron da ya kawo ta nan Amurka a can kwanakin baya kan husahar kimiyyar sauya ƙwayoyin halittar gado. To ganin cewa husaha ce wadda har yanzu ana cacar baki da cece ku ce a kai. Na tambayi Profesa Fatima Batulu Mukhtar shin ko akwai wasu abubuwan da ya kamata ƙasashe irin namu na Afirka su lura da su su yi la'akari da su kayan su tsunduma ga dangadan cikin irin wannan haraka ta sauya kwayan halittar gado? A gaskiya mu ma sai mun ga mun duba mun ga to in aka tashi ma waɗanne irin tsire ya kamata mu duba mu bincika wani irin canji muke so mu bincika mu saka a ciki to in dai a yanzu ba a kai ga yin irin waɗanne ba to dole dai sai dai mu tsaya kamar komai yadda ake kawo mana agaji sai dai a kawo mana saboda haka za mu ci gaba da wato kamar yadda wasu suke cewa kamar wani mulkin mallaka ne ta sabon hanyar noma saboda ba mu da hanyar kimiyyar ba mu da hanyar fasahar ba mu da yadda za mu yi kuma sai dai a rika shigo mana da waɗannan irin to amma kuma in aka duba kamar yanzu da akwai waɗanda suka zo suka yi bayani daga Uh, monsanto suke cewa gates foundation sun fito da wani project na wato kirkiro masara wadda take da juriyar rashin ruwa saboda matsalar fari da ake samu a afirka wannan gaba ɗaya project inda ma saboda afirka ake yin sa da an samu kamfanin wurin goma sha ɗaya wasu sun saka kuɗinsu su kuma sun Monsanto da wani kamfani su kuma za su ba da fasaha tasu ana yin bincike yanzu ma an yi nisa da yin binciken har ma an fara gwajin wannan masara a irin su kenya da ko tanzania ne da wata ƙasa saboda haka kin gani an fara shigowa da su an fara samun wannan amfani to a hankali irin waɗannan su ne za su shi shigowa ana yin amfani da su to amma kuma kowace ƙasa da akwai irin dokoki waɗanda take take kafawa in ba ta buɗe ƙofar ta ba a shigo mata da irin wannan kuma a zo a gwaji a ƙasar tata ba za a shigo da su din ba saboda haka yanzu dai kamar mu namun ƙasashen haka har yanzu a irin nan muke kamar najeriya ina jin da kila masu nijar ban su ma sun buɗe kofar su ba ba kamar irin su kenya din ba su malawi su tanzania wanda yake su tun yanzu ana zuwa ana yin wannan gwaje-gwaje saboda haka har yanzu mu dai ba a buɗe kofa an fara shigowa da irin waɗannan abin nan ba amma ina ga amfani da za a samu gaskiya yana da yawa ni na fi son namu mutanen su shiga ciki sosai in sun shiga ciki domin yanzu duk irin da za a kawo ma zai yi tsada ban san wannan wanda gate foundation suka yi ba rayuwa shi ba za su yi laisensin din shi ba ba za su abin da mutum da yake kamar an yi shi ne dama saboda afirka saboda haka kila irin zai fi yi wadata ba zai yi tsada da yawa ba amma kamar waɗanda ake yi daga suman santar ɗin su sanjanta ɗin da sauransu su kam dole su yi tsada kuma matsalar da zaki duba mu taki ma bai wadace mu ba taki ma an shigo mana da shi baya isa ga ƙananan manoman namu to ballantana kuma yanzu a zo a shigo da iri to shi ma yanzu a rarraba masa manoma masu samu kin ga da akwai matsala saboda haka shi yasa mu din a shiga din in aka shiga zai rike tsada din kuma wadatar abin za ta fi samuwa kuma sannan za ki ga dai gaskiya ah, da yawa binciken da suke yi ma ah, su ma kusan kamar duka da afirka ake wa ana cewa afirka ita ce ah, ake fama da rashin isasshen sinadarin abinci ma irin za ki ga yara ga su na saboda rashin abinci babu lafiya. Rashin abinci mai gina jiki. Ma'ana rashin yawwa. To saboda haka za ki ga duk irin fortifying ɗin abinci da ake yi ko a sakawa wa abinci sinadarin vitamin A ɗin nan ko wannan protein ko wane ne da sauransu. Kin gani ai duka mu ne muke shiyoyin mu ne ake amfani da su. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji ko a nan Amurka ana cin abincin da aka sarrafa da kayan gonan da aka sauya ma ƙwayoyin halittar gado ko kuwa. Sai makon na gobe da izinin Allah yanzu a madadin Profesa Fatima Batulu Muktar da wadda ta haɗa mana sauti julle da Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku barka da sabo shekarar nasara ta 2015 Allah ya tabbatar mana da alheran da ke cikinta ya kawar mana da dukkanin sharrin da ke cikinta amin. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Isa mai kati gashuwa mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Allah sarki yau ne ɗaliban nan na makarantar garin Cuba ke cika kwanaki 259 da sace su amma kwata-kwata jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya waɗanda nauyin kwato waɗannan yaran yake wuyansu. su sun ma fita batunsu suna ta siyasar ya za su sake ci gaba da mulki allah muna roƙonka ka kubutar mana da yaran garin mun shi ko malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri ca suke ubangiji allah muna roƙonka kada ka maimaita mana irin abin da ya faru a shekarar da ke ban kwana ta 2014 na rashin tsaro da kashe rayukan jama'a da tashe-tashen bama-bamai a Najeriya, musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma ra'ayin Abdulkarim Hassan Macika daga jihar Yoban, Najeriya, mai cewa komai farko akwai sa. Allah ka nuna mana ƙarshen shekara mai zuwa ta 2015 kamar yadda muka ga ƙarshen 2014. kuma ina yi wa ilahirin ma'aikatan muryar amurka murnar shiga sabuwar shekara sai kuma ra'ayin adamu aliyu ungulde daga karamar hukumar dambuwa jihar borno mai cewa tashin tashinar da ke laƙume rayukan al'ummar arewacin najeriya tana da nasaba da rashin adalcin shugabanni addu'ar mu a kullum shine allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin talakawa marasa galihu ba masu sace arzikinsu ba to amin da wannan kyakkyawar fata kafin mu ci gaba ga wannan matashiya Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda. Sunana Zainab Ibrahim Kanya. Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya. Wayyo Allah na! Wayyo Allah na! Yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake damin ki? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki, za ki warke don haka kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a ko da yaushe ya kamata iyaye su dana yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garin. Don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku. To ‘yan kunda ya ji gangar jiki ya tsira da nan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. To madalla, 'yan majalisar Pakistan sun samar da wata doka cikin tsarin kundin mulkin kasar wadda za ta baiwa sojoji damar kafa kotun da za su iya gurfanar da duk mutumin da aka samu da aikata laifin ta'addanci wanda zai yi aiki har na tsawon shekaru biyu 'yan majalisar dai sun amince da wannan sabuwar doka a yau talata ana kyautata tsammanin za a miƙa dokar zuwa zauren 'yan majalisar dattawa inda za ta zama cikakkiyar doka a cikin wannan sati wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan amurka ta yi kira a ƙasar germany da ta matsawa firaministan ukraine ya tabbatar da sojojin ƙasar sun kare duk ilahirin masu fararen hula na ƙasar domin rage cutar da su da ake a fafatawar faɗan da 'yan awarin ƙasar masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine ɗin shugaban To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare ku je mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA kuma kamar yadda muka saba za mu ba ku dama domin bayyana kawo gudunmuwarku ga shirin a yadda muke buɗe layuka. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Honorable Mark Lashak Laven tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Filato wanda ya rasu ranar Asabar bayan gajeren jinya. Za a kuma yi jana'izar sa bakwai ga wannan wata. Allah ba dangi duka jimurin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga felix coji da amaryarsa allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin sarfilu da malama jude da shi kuma wanda muke kira zanga-zanga alheri ke muku fata alheri sai can zuwa yamma idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.